Tun lokacin da gwamnatin ƙasar Nijar ta ƙaddamar da yin yafiya a watan Disamba 2016, mayakan Boko Haram 233 suka ajiye makamai inda ake kula da su a wata cibiya a gudu Mariya cikin yankin jihar Difa. Sadiq Abba ɗan Nijar ne kuma ɗan jarida marubuci. Amfanin wannan littafi shine damar da yake baiwa waɗanda suka tuba faɗin albarkacin bakinsu. Suna ba da bayanin ƙungiyar, suna faɗin yadda ta yake, yadda fasalin mayakanta yake. dagar da suka yi na yaƙi daban-daban. Saɓanin wasu ƙungiyoyin ta'addanci, Boko Haram ƙungiya ce mai kimtsin asirinta shi kuma wannan littafin shine na farko da ke ba da labaru. Ko haɗu da tsoffin mayaƙa ƙungiyar Boko Haram a gudu Mariya, ya kuke iya bayyana su? Kashi uku ke akwai na tsohin mayakan Boko Haram. Akwai kashi na farko da suka shiga ƙungiyar dan ra'ayi da suke ganin Boko Haram jihadi ne take yi. Akwai kashi na biyu wanda suka ji za a aura maka mata a baka baka moto a baka kuɗi sun zo boko haram ne don samun amfani kanan akwai kashi na uku su ne wa'anda tilas aka sa su cikin kungiyar mun tattauna da mutane da dama cikinsu da wata 'yar yarinya 'yar shekara goma sha biyu bayan ta fito daga gonarsu ne ta gamu da 'yan boko haram din daga nan ne suka kama ta da karfi a lokacin da muka rawaita littafin tsohin mayakan boko haram da suka kwance a mara yaƙi 233 ke akwai a cikinsu 58 yara ne ta hanyar shaidu da kuka samu ana iya cewa manufa manufofin Boko Haram suna iya ƙara janyo hankulan matasa? A zamanin Yusuf a shekara dubu 2002 da aka girka kungiyar, kalamansa na jawo hankali da suke cewa makarantar Boko ta haddasa matsaloli da dama a cikin ƙasashenmu. A lokacin akwai yarda da ake wa ƙaƙidar, sai kuma daga baya Boko Haram ta tsunduma cikin shaƙiyanci. Dukkan mayakanta da muka zanta da su sun yi ladama shigar su cikin kungiyar don su da kansu suka ba da bayanin yadda al'amuran ke gudana a cikin kungiyar. Halayen Boko Haram halayen ne da Boko Haram ke yi da ba su da alaka ko ɗaya da musulunci. Wannan shiri yana bisa ka hanya mai daidaiciya. Tsarin yana kan kyakkyawar turba don ya samu nagarta mai kyau sai an ba da kayan aiki a tallafa ma Nijar don ta ba da horo na koyon aikin hannu. Amma kuma sai an bai wa wa'annan mutanen damar tafiyar da rayuwarsu a ba su jari na girka sana'a a taimaka musu a ga ta wace hanya za a ƙarfafa tsarin domin ko zai iya samun inganci mai ƙarfi tsakanin aikin da za a yi da ƙarfin soja. responsabilidad.